Eh, haɗuwar jini haɗuwar jini eh, eh, haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini da kana jin tsoro na da ba alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullah. Ina ta sallama. Ina ta amsa. Allah dai ke ban ji bane. Yau dama na ce na gama? Na shirya na gama kintsawa? Akan tafiya na gida. To ni me zan yi akai? Biki san gidan bane? Kike da buƙatar ɗan rakiya ko kaya? A'a, ba haka ba ne. Ina so ne nawa ganin haka sai ya fi mutunci idan ka kai ni gida da kanka. Kaga iyayena ba za su yi tunanin akwai wani abu makamancin irin haka na faruwa tsakanina da kai ba. Da kenan yanzu ki riga kin bata kuma. Da haka ki tashi ki tafi ki. Ba ni a tafi ki gaskiya. yanzu kana nufin ba za ka kai ni gidan kenan ba gaskiya ba da lokacin daukan wani kai shi wani wuri a kan da kika saba zuwa ki je mana ki tafi ki ni ki bani ne abin da yake gaba to yanzu jabir in tafi kenan amsar kika faɗa to shi kenan Ni zan tafi. Allah ya Sai na dawo. Eh. Ina son ki dama na duba ta falon ki na gaba ki nan shi ban zo nan ba mamaki kina nan waje. Eh na fito nan na dan shan iska kuma ina karatu na fi son na fito wajen dan yi karatu a waje. Allah sarki. Dama na ce zo ga miki ne zan tafi gida. Ko kina da wani sautu ki bada. Gida kuma? Lafiya sa ki gida kuma? wallahi lafiya lau da yake yau lahadi dama ni ma da kuma yasa yan abubuwan da nake so na musu mm. to shine na ce to bari ta tafi shi ma dai shi ya bani umarnin yin haka to to wa zai kai ki a'a ni zan je da kai a'a yau irin ke zaki je shi din me yake yi wallahi yana bacci bacci dan yau lahadi ne shi yasa yake bacci wallahi kin san baccin shi lahadin nan sai ya rinsa yana bacci shi wata rana ta da ba ranar lahadi ba a gurinsa a kowane rana ranar lahadi ne a kunshi ki tashi ki je ki ce masa na ce zo ya kai ki gida a za ki je ki kaɗai ba zai ya dauko ki ya ɗauke ki ya kai ki Allah ya bacci a wani irin bacci sai ka ce ka sa ki je ki tashe shi ki ce in ji ni umarni na ne ni na bada umarni ki ce hajjiya ta ce ka tashi ka kai ni gida eh na je na same shi eh je ki same shi eh ce ni ce na ce a tashe shi ya zo ya kai ki gida in ji ni eh shi wani rana ne ba lahadi ba a gurinsa akwai wani rana lahadi daban ne mutum da baya aikin yi ba dole ya ta bacci kowane lokaci ba hmm. rayuwa ke kenan aka ce komai ake za a fasa da yaran nan suna gidan nan ina jin motsinsu da hayaniyarsu ka cuce ka tuce ka ga dai hmm. ba inda aka je ga ciwo gidan nan tsit kamar ai ruwa dauke to kuma sakamakon haka fa shi ne aka tirke ni yau ko ni ko aka ce ba ni zani na mai gurbin su na yadda yau ni sa'a Allah ko to menene ba kuma za mu yi mu ba kun kuma amma kana ganin ka takura ai akwai mafita ka takuran ji a ya ba kuɗi so yi zai ji waya ta ba kuɗi ka kirawo min zara ta zo mu ɗebi sallawaitin hira yau tunda dama ka ga yau ba aiki ranar hutu ce ta zo mu yi hiran mu kaga ta kwashe min kewa an kwashe mata kai kuma ka tafi gona ta kwashe mata ai ba mu a fara ba a kiwon iya iyaye kala kala ne kin san mu tsarin mu da banki gida ba da masu iyaye musu ai tun da yaro yana daki mijinsa ai lafiya lafiya ba wani abu ko ba sauran gidan ba hankali ba kwance yake didin da yau kin sami ne ki hakure su mu karata kana nan kenan yau kai zama da mawayan dora kwado take eh ko yar gala-gala ko langa duk wanda ke so shi za a yi yau. Eh, ta abin da nake musu dama in suka takura ma a gida an ce ni ko ko ku ban min gida in wannan tana ta hara ga jami'a TikTok ɗinta ku ban min gida mu zana ai gala-gala da yan tani da mai gida to ka ce wani nemo tak ko ma ka ko gawayi in zo in zana mana gida to to wade ga ga ga ga ga karagar <laughs> Allah ba lafiya wannan wannan ka su hmm. Allah ka kawo ƙarshen ta na kawo shi matsalar su gaskiya ne to ai muna nan muna ta'adda insha Allah ita ma ta tashi daga dorin dihirin wai bikin ƙaurƙawa ta koma mai gidan kanta dan ina ji a raina addu'an nan tana karɓuwa ina jin hankali na yana kwanta akan in yi addu'ar insha Allah Shi shine alama mm. alama ta karɓar addu'a kenan in dai ka yi nama a jikinka ita ba da addu'a in dai ka yi Allah fa ya famsa mm. dan Allah shi ne kawai mai gaggawa kafin abin ya amma dai jama'a ne ya amsa maka to Allah ya sa Allah ya tabbatar mana da abin amin amin Allah kawo kwaje matsalar su Hajiya gani? Jabir, wani yasa kake yin haka ne? me yasa kake koran matan nan ne kake yakice ta da ka kake mammatsa ta kake ture ta me yasa kake mata haka hmm haje me tace kuma nayi mata ya wani irin me tace ta ce ka kai ta gidansu za ta tafi gida maimakon ka dauke ta ka kai ta sai ka ce wannan zai dai ta tafi har sau wace irin masifa ce wannan hajiya yarinyar nan ta ta sa ki neman fada ni na iya gaci kokari na ga na ta miki amma ta ringa jawa ki neman fada hajiya masifa mata ta ka ce masifa ko gara ka daina ce mata masifa wannan matar ta ga alheri ce a ka, ko ba za ka ga alherin ba yanzu sai nan gaba tukunna dan kankani abu kankani ya rage za ka ce na gaya maka ka daina kiranta masifa dan Allah ka daina mata irin wannan abin da kake yi haba ka je ka ɗauki makulli ka tafi ka je ka kai ta gidansu ha ya taba ganin rayuwa irin wannan yarinya tana son ka yarinya mai mutunci mai kirki mai ladabi da biyayya tana bin ka tana bin ka kana ta ce ta yarinya kirki yarinya kirki ka daina irin wannan abin ba na so gaskiya ba na so hmm? tun yaushe kake baccin nan da bai da amfani kuma ka dinga yaki ce matarka dan Allah ka daina kan ƙara ce ta ka je ka ɗauko makullin ka zo ka kai da hajiya kin fa san mashin ɗin nan na inda yake komai yadda yake zuwa za ka ɗauki makuli ka tafi ka kai ta magana ta ce wannan gaskiya gaskiya gaskiya shukura ya kamata ki koyi da yar uwarki wace yar uwar tawa yar uwarki zara ki dubi irin abubuwan da take yi a cikin gidan nan ki dubi irin aikin da take yi duk abubuwan da take yi ba a yaba mata kuma ba ta fasa yi ba dagewa ma ta yi ta ci gaba da yi amma ke kuma ina yi miki amma ba kya godiya ba kya yabawa yanzu duk godiyan da nike maka da haƙurin da nike yi a cikin gidan nan kake cewa wai ni ba na gode maka a tunaninka da ba na gode maka da zan kai wannan lokacin a cikin gidan naka eh kaga Malam kawai na gane ina ka dusa. Na gane, kawai ka yi nadama baka samu zara ba. Yanzu shi ne abin yake ƙona maka rai, kake danganta ni da ita. Ba haka bane. Ba haka bane yaya ne? Me kike nufi? Shafa ka ji mana. Haɗuwar jini. Zara. matukar kina son zaman lafiya da ni to ki kiyaye ki ji abin da zan gani gaskiya ki daina haɗa da mahaifiyata kin ji ko ba ni da sama da ita duk duniyar nan ba na son abin da zai bani matsala da ita to ni kuma yanzu na haɗa ka da mahaifiyarka kamar ya kika yi gashi kina ta ɗora min nauye-nauye tun sassafe nake ga miki cewa ina da buƙatar ne bacci na isasshe ni na ƙara min lafiya na saba da abina kin so kin ɗora min nauyi na ce ba zan yi ba shi ne kika ji kika ƙara ta gurin ta gashi tana gaya mun duk maganganun da ta rika gaya mun ba ki kika jawo ba tana ce min kowace rana ladi ce ne a guri na ki ka ɗora min nauyi nauyi haka kurin Jabir kenan amma kar ka manta ni ma ka ce yanzu ya to dole mu saba da wannan rayuwar tunda already ka riga ka zama kaddara ta kaddara ni ne kadar ke? Ba haka nake nufi ba. Ina nufin mun zama kaddarar juna to. Ke, ni ba za ki riga min burin burin ba. Kin ji ko? Kina zo min da wasu maganganu wasu iri ya ki ya ki je ki ya ki ki dawo. Gaskiya ba na san irin wannan. Wannan abin kar ki ɗauka wai zan yi shi ne da jin daɗin raina. Yawwa, gairi ɗibi na sun zan yi shi. Ba tare da daɗin raina zan yi ba, amma kawai zan yi biyayya ne kawai ga mahaifiyata amma gaskiyar magana kike yi insha Allah kar a kuma min irin wannan shigegen in za ki take tun ki wuce dole sai kin biya ta gurin hajiya a'a ha Allah ya baka ma iya tafiya ban sani ba ma iya tafiya mu je jaje za mu je zan yi lattin zuwa gida taho Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Hajiya. Na'am. An fito? Mm, ni zan fita hajiya. To, a dawo lafiya. Kai da yau baka yau kai baka baccin Lahadin ne? Hajiya, Wanne Lahadi kuma ni da nake ɗan kasuwa me haɗi na da Lahadi? A sai ka ɗan huta mana ai ka san na ga wa'yansu suna baccin Lahadin ai. A wannan kuma wanda suka sa wa kansu ne ai. Mm. Me haɗi na da wani bacci? Haka. Um, yauwa hajiya. Dama ina so in tambaye ki. Mm-hmm. Wai dama idan aka yi aure kullum fita unguwa ake ne? An zo gurin. An zo gurin. Allah ya nuna min. ba tare da wani nisan lokaci ba Allah ya nuna min na ji yau gashi yau da bakin mutum yana faɗan zancen fita. An gama soyewa? hajiya ba wani abu ba ne dama shukura ce duk lokacin da tambaye ni unguwa idan idan kamar na nuna mata baka ba sai ga tana ta kumbura tana yin fushi. Ni to ya shi ne daidai ba kai ka saka mata ba da nake mata magana na ce mata ba a yau fitan nan bai kamata ba me kai ka ce me ka faɗa mun yanzu har ka iya zuwa ka kawo ku karar daga ce wannan tana yawan fita tana maka fushi tana wani waye ai baka ga komai ba ma tukunna hajiya ta isa ta hana ne da ne maka magana mai kace ya Dan haka fa ruwa na da magana da ce can ta fita fita a hajiya ashe kina waje a ni ce ba za mu fita zan je gidanmu zan je in ga babata kin ji kin ji wani kilaruru kanti ba haja ni kike tambaya dama ni mijinki take kike tambaya na unguwa in za ki tafi unguwa ki ba tafiya ki unguwa ki kike yi ba kina gaya mun ha ba hajiya ni dai duk abin da nayi ba gwaninta ciki kawai daga gaya miki gaya miki fa nayi hajiya ai girmamawa ne haka eh to na dai ga ya kamata in gaya mata me laifi na a ciki ni dai ko da dai da rana ɗaya ba za a yabe ni ba duk abin da nayi bai kamata ba kaga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 sai kun kwana kuna zabi <laughs> to ku nemi kayan biz Asia Group of Companies ku zo ku saya don muna hakurin riba karama muna Asia Group of Companies inna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 jini ma ah, yaduwar jini